Amen. ce a ne wannan kafin gaskiya bayan ya gane ta wannan da alkhairi wannan kan wannan alkhairi da shiga musulunci sannan mai ta'addanci kuma mai shakka gaskiya bayan ta bayyana ga addini ne wannan da yake sanya abokin tarayya ga Allah wato yana da shirka da Allah wa alƙiyahu ga Allah shari'i ko kada da cikin azaba wanda an mai tsanani ana ƙarfi wato aboki ne a shaidan shaidanin nan da aka ce a haɗa da kuma kowane ɗan wannan shaidanin zai yi ce na ya Allah ubangijin amma a ɗaure to ni dai ɗan masalan gada ni ne fatar da shi ba ai a zallantu ba ni ne ne fatar da shi ba walakin kana fi dalalin basidin sai dai ya kasance cikin fasawar da ne ta da gaskiya wato gaishe ya tace ba ni ne na fata shi ba da auku bin ko can gani ne ne cikin bala ba sai ni kire shi ba da auku ni kire ba su ya ba ni sai ya ansa ni kira saboda haka ni ba ni da laifi shi a gare kala ta'ala la tuqsimu ladayya قال لا تقتصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد kala sai Allah ya ce za ta da kada ku yi musu ma'amalina wato ba a wasu ma'amalina wa kada ka san ku ne kada ka fara wani musu ba a wasu ma'amalina ma yanko wa ta wato wasu ma ba ta da amfani ko an a layin kawai da ta mutuna ana hukuma ba ta da wani fa'ida da take bayan duk wanda bai yi abin da ya kamata sai a waye dole jayayya na ga wangar kaddam ce laikun hakika na gabatar da yaku da duniya can nuna gurabe ne na gabatar muku da kacewa da alkawari da azaba da wani zuwa saba min ruwan da saba min na gabatar mai da kacewa da azaba ta saboda haka bil azab bil akhir illam tu'minu idan ba ku imani ba wala busa kuma ba ku jawa bai bari ba kuma Allah ya gafarta mana Allah shi samu ya karshe mai kyau Allah ya ce ma ya baddala kaunu da dayya ma ya baddala kaunu da dayya ma ana bi Allah min la yubaddal qawlu ba a canza magana a na fi zalika da aka kawo daga duniya wannan ba a canza su wa ma ana bi zallamin lil abidi kuma ni ba mai yawan ba mai zalunci ne ke ba al-zallamu mai yawan zalunci amma ma'anarsa hakika Allah ba ya zalunci ba ko addu'a mun da ke mun balle in mun ba ba tare da kimin da yi ba wa zallamun bi ma'ana bi zulmi wato ma'anarta ni ba na da zalunci da ni la zulma da yawa. saboda Allah ya riga ya tabbatar la zulma da yau ranar lahira ba su zalunci to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ga abin da zai kai mu da zalunci ko ga mutum ko ga wata halitta Allah shi kare mu daga wannan abu yau mu na kullu da jama'a يوم نقول لجهنم هل امتلأت yawma na saba abin nan kaula ni ba mai zalunci ne nake ba yawma na kuma lokacin da za mu ce kununi ko kure abu da yayi yawma ya kuma yawma ya kuma da jahannama ranar da Allah zai ce mu jahannama bayan wato kusan da da jahannama da aljanna sun yi tarayya sai jahannama abin da a jahannama ta ce ne an fifita ni a kan ki duk wani mai girman kai wani mai taurin kai wani mai taurin kai duka ciki na da asar nan duniya ko su an mai nan duniya a jami'ai masu girman kai masu zalunci ko an mai a duniya da wannan hujja da da wuta ta wa jahannama ta sa jahannama ta yi shi ba ta ji daɗin karanta ba sai ta kai ma Allah kama cewa ni me ya same ni abin na abin na ba mali illa ta afa wannan. wa taqaburu ni me ya same ni kowa bai shiga ciki na sai masu rauni da kaskantattun mutane su ne aka sawa ciki sai abin nan Allah ya ce ke aljanna na tanabe ki ne domin rahama ta amma duke man asha'u ina tausayi da kiya ga wanda na ga dama min da bayi cikin bayina ke kuma wuta wato ke a azabi azaba ta ciki ko abdibu duke man asha'u ina yin azaba da ke ga wanda na so saboda haka wale kile kuma mil kowace daga cikin kuna mata alƙawarin zan cika ta to kun ga anan Allah ya yi alkawarin zai cika jahannama ya yi alkawari zai cika aljanna to amma ita aljanna a lokacin da za ta cika wato halitta an ka yi yan matan huru da ina ba mutanen duniya da na sun ka cika ta ba yan mata aljanna su sun ka cika ta sai an ka gama da su an ka cika ta don mutanen da suka yi ibada ba su yi fasa cika ta ba wanda sun ka shiga aljanna sai an ka gama da mu kalla da wasu ke aljanna da kuma ɗan mata aljanna an ka cika ita ku jahannama ba a halitta mata wasu mutane ba don ba a halitta mutum dan ɗaya a mai azaba ka'idar rahama ba ta yadda da wannan amma ana halitta mutum dan ɗaya a bashi kayan daɗi ka'idar rahama ta yadda da wannan saboda haka ita jahannama ba ta cika ba sai ya aza hannu kawa ta ya tafi da sai ta ce katin ko katin wato ma'ana imtala'atu imtala'atu kun ga yadda aka yi Allah ya cika kowanne daga cikin waɗanga da ya ma alƙawarin cika to ita jahannama ana ta shigowa da bayan Allah cikin ta wato tana lakumewa don haka turo sai ta iza su wani lungu sai ta bannan baki baki babu koyo da shi na Allah ya ce yau mana kuna da jahannama ranar da za mu ce mu jahannama halin ta ke hakika ce ta istirahamu ta hakika wato tambaya ce ta tabbatarwa ya wa'adi ne bin mila saboda alƙawarin da yi na cika ta ya hakika ke cika wato ke kammala jahannama kenan ke cika wata kuma sai ta ci ina eh, cika da suratul istibham kamar wanda ya tambaye ta da surar tambaya ita ma ta ba da ansa da surar tambaya ta su'ala ta ce halmin mazidin eh na cika halmin mazidin hala akwai ƙari ne eh na cika hala akwai ƙari ne ai la a ce wa gaira amma in ta za ta ai ba ni iya ɗaukar wani abu wanda ba da shi na da cika ba ai tun ɗazu na cika saboda haka ban buƙatar kari. shi don ya tabbatar da ya cika ta ya ce ma jahannama shi hakika ke ga ko ta ce yi eh, hala akwai ƙari na wato ta jiya in akwai kari ta cika tun bai ƙari ba eh, abin nan kun ga wato ma'anarsa ai kadim tala'atu hakika na cika saboda haka jahannama ita ma kun ga ya cika ta kuma ya cika aljanna to da girman ka Allah da darajar sunayenka da su ka madaukaka ka sa mu cikin waɗanda za ka cika aljanna da su kada ka sa mu cikin waɗanda za ka cika wuta da su don rahama wa uzuri batil jannatu wa uzuri batil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada hada ma tu'aduna likulli awabin habib wa uzlifat aljanna da sai an ka kusanto da aljanna qurbat amma to da ita lil muttaqina ga masu tsoron Allah makanan gaira ba'idin min wuri wanda ba ne ta ba gare kai rawana suna ganin ta Amma matso ta kusa gare su suna ganin ta Allah ka samu cikin muttaqi Allah ka samu cikin muttaqi Allah ka samu cikin muttaqi da mu da uwaye da diya da iyali da zuriya baki daya to wai kala lawan sai aka ce ma almuttaqi hadal mar'a wannan abin da kuke gani wato mato abin da shi na wanda an kai muku alƙawari bitta'i wa qura'a bilya'i a tataniya wa ma adun. wannan shine abin da aka yi musu alƙawari bil akhirah ranar lahira da kulle awabin da dukkan mutum mai yawan mai da al'amari ne ga ayyar jahil mai yawan mai da na ila da'atin lahi ga da'a Allah sun duniya nan duniya duk mutumin da aka yawan mai da al'amari ne ga Allah yana rika ibadar Allah da kyawun nan duniya da suna aka wa aka wari aljanna in kiyama da ya samu cikin kiyama amin abin kun mai kiyayewa ai hafizun da hududi mai kiyayewa ga da hududin Allah man kashiya ba man kashiya Allah الغيب وجاء بقلب منيب ونك شي الرحمن بالغيب واتوا wannan bawa din wanda yake awadun hafizun shi ne makashiyar rahamanu bilgaibi wanda ya ji tsoron rahamanu da koyi a ya kafa kowa da ya ji tsoron rahamanu ba da wato shi ne bawa wanda yana tsoron Allah ba tare da ya ga Allah kuma abin da waje ya zo ma Allah da kalbin munibin da zuciya wadda ta mai da al'amari ga Allah maƙudula ala ba'ati wadda ta hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da zuciya mai imani na Allah ka sa mu cikin su da darajar sunayen amin wannan aya tana cikin ayoyin da musulmi suke raja'i da ita a wurin Allah cewa sun zo da zuciya mai mai da alama ga Allah saboda haka idan dai mutum cikin zuciya ke akwai manawa ta da da Allah kamar su da ya fara amma bilan alaka haji. to in dai zuciya tana da manawar da Allah ko da bai samu zai shiga cikin in dai niyya kullum niyya ta shi ta da Allah wannan ita niyya ta kullum mutum yana yi wa ta niyyar da amma kuma wasu abubuwa su shigar ta don kana to idan dai mutum akwai wannan niyya cikin zuciya ya zo da wannan zuciya ko da yake bai zo da wannan jikin ba amma ya zo da wannan zuciyar wannan su ne mutanen da ake ce ma al-mutaki Allah ka zama cikin su wai kan limurci na aika mulkun udkhulu wa bidalam zalika yawmul khulud lahum ma wa ladaina mazid ya ce musu udkhulu yana tashi ku shiga aljanna duk waɗanda da sun zo wa Allah bi kalbin munibin sai a ce musu udkhul aljanna ku tashi ku shiga aljanna bi salamin tare da sallama ai na min kulli makhufin tare da tsira ga dukkan wani abin da aka tsoro ko wani da ka sa bisalam wato tare da tsira an kuma assalamu ko tare da cewa assalamu alaikum a ce ku tashi ya kuma take sallimu wa da ce assalamu alaikum sannan ku shige cikin aljanna zalika al-yawm alladhi hasala fihi al-qubul wannan yini wanda shiga a aljanna ya tabbata ciki ne yawm yini na dawama ai ad-dawama fil janna yini na dawama cikin aljanna duk wanda ya shigo cikin wannan yini cikin aljanna ba zai tabbata da dawama lahum ma ya sha yasha'una fiya. duk abin da suke so cikin aljanna akwai shi wala da ya yana mazid kuma akwai kari da yau wannan kari da ya dace alama alifu wa dalal wato kari da abin da suka sani kuma sun ka nema yawmar mazid ranar kiyama ranar juma'a ita ce yawmar mazid ranar juma'a kamar wata hadisai sun ka zo da yawa

wanda suka dawowa cikin sha'awa sai matan su ce mami mai gida kun kara kyawu dawo da kuka yi sai shi ma mai gida ya ce ai kun ma kun kara kyawu wannan iska shi kai ne kama wanda cikin suka bayyana suna ne almasiha shi wannan iska to ranar da suke shan wannan iska ranar juma'a kowace juma'a jima'a san nan duniya kasuwannin musulunci duka an jima a kafa kasuwanni da kuke gani ranakun da ba na jima ba a cikin da lahadi wannan su ma yahudawa da suka lura musulmi na da waɗanda ranakun shi na su ma sun ka shigo ciki ranar da musulmi ke da sunan jima'a ranar suka cin kasuwa su ma yahudawa sun ka shigo da lasu su ma ranar da suke da su wannan shi ne to amma dai a musulunci abinda an ka sani wato kasuwar jima'a a musulunci kasuwar jima'a ita an ka sani shi yasa suke haɗuwa kasuwa kowace jima'a musulmi na haɗuwa kasuwa to can na iska abubuwa kasuwa a nasira ke can wata shiya ce aka ce ma nasira can kasuwar ke, kuma yan aka haɗu can can na iska ke buguwa. Allah shi kare yarda ce ga Abu Huraira. Amin. Idan kai mai abin da an mai kyawo sai ya ce in ya ji daɗi sai ce Allah shi haɗa mu da kai ka so aljanna. Idan ya ji daɗi sai ce Allah ya haɗa mu da kai ka so aljanna. Ranar Juma'a yawan mutu ranar Allah ke ƙara musu kyawo ya ƙara musu ni'ima da sauran abubuwan da daɗi duka. Ga Allah shi haɗa mu da su ka so aljanna. Wa kam a وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في min karnin muka hallaka da jama'a da yawa ai a halaka na kamla kufari ƙuraishi ma hallaka kamin kariyar da na ƙuraishawa ma hallaka na kafira karni karni da yawa mana kufari na kariyar don kun gani wato tun daga annabi nuhu allah ya fara hallaka al'umma annabi hudu allah ya hallaka al'umma zamani ne annabi salihu allah ya hallaka al'umma zamani annabi shu'aibu Allah ya halaka umma zamani annabi hudu Allah ya halaka Umma zamani ne haka na annabi ibrahim alayhi salatu wassalam haka dai haka biyo wajen su annabi musa da isa sannan aka kawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to kurai shawawa su ya tara ba mai yanzu na ya fara Allah ka mutane ya Allah ka mutane tun gaba da kurai shawawa tun gabanin kayarar ƙwarishawa ya hallaka kurunan kafirata jama'a da yawa mana kofari na kayarai kuma shaddu min ambadasha su sun yi waɗanda na ƙwarishawa tsananin ƙarfi albadashu al'uwa wani kam ya zagaya cikin gari ai abin da farce shi ku bincika ku yi bincike bilbila da cikin garuruwa halin mamita akwai mamitin zawon makoya gare su a wani yayin ko ga wani su akwai inda za su koya nuna mawuci daga mutuwa walam ya da ba su samu babu inda za su ya koyi ya Allah in mutuwan mu ta zo ka samu yi karshe mai kyawu ya Allah ka samu yi karshe mai kyawu ita mutuwa hanya ce ta kowa daga cikin kowa sai ya mutu illa dai hanyoyin da ake mutuwa daban-daban su amma mutuwa guda ce wato amma hanyoyin mutuwa guda guda daban-daban su wani ya mutu wajen aikin masallaci sallah kenan wani ya mutu wajen aikin azumi wani ya mutu wajen aikin hajji wani kuma ya mutu wajen wani aiki na alheri wani ko wajen farna da sabo amma duk mutuwa guda ce to Allah ya dangare da sunayenka Allah ka sa mai kashe mai kyawu Allah ka sa mai kashe mai kyawu Allah ka sa mai kashe mai kyawu inna bi zalika al lalle cikin bayanan nan da aka ambata da zikira akwai tunatarwa ai la'ibatu akwai wa'azi da makana da bukalbun ga wanda yake da zuciya mai hankali akala zuciya mai hankali au alkasama sama akwai wajen wajen wa'azi ya kada kunnuwa ai kama alwa'aza ya saurari wa'azin saurari na fahimta wa huwa shahidun zuciya ce tana halarci hadirun bil qalbi kunnuwa na saurari kuma zuciya tana halarci to Allah ka sa mu cikin su wala karfana ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغة hakika mun halittu sama bakwai da ƙasa wa ma bai na ma da abin da a tsakanin su fi sittata ayyamin cikin yinoni guda shida muka halice su A wani wa al'adu wato ranar da muka fara wannan halitta ranar lahadi ranar muka fara wannan halitta wa aka ruwa a juma ranar muka kare ranar juma wa ma masana min lahudin wata wahala ba ta shahimu ba yi ta abu wa innama ijaduha bi kaunina dama mun samar da sama bakwai da ƙasa da magana kawai magana da muka ce kuni sama ke kasance ƙasa ke kasance wakanat sai ta kasance wani muka ce in mun ga dama haka muke walaki wata ahiru wato jinkirin da muka yi muka fara ran lahadi muka kare ran jima da ta ne muku wata ne biyar mu don mu koya muku bin abubuwa a hankali ga al'amura shi yasa don kada mu yi gaggawa ga mu gaggawa kuma ku so ku yi gaggawa shi yasa kawai ba mu yi shi lokaci guda ba mun kai shi gaban da ba, Allah ya gafarta mana ka ƙara mana wasu bin abubuwa da ka tafi a nisa. Fasbir. Fasbir ala بربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود فاصبر wato ka yi hankuli kun ga hijabun linnabi sallallahu alaihi wasallam Allah na magana da annabi ne domin duk wanda ya so da abin gaskiya kuma gaskiya ya kaso al'umma yana so shewa al'umma gaskiya da adalci da tsare amana su al'umma suna kushewa gaskiya ba zai ji daɗi ba ko wata yana son ya kwatanta gaskiya amma mutane na kushewa kuma sun gane ta ba zai ji daɗi ba to annabi mu ya zo yana so ya kwatanta abubuwa da kyau ya ɗan gyaggyara abubuwa da kyau to sai mutane na kushe suna ce mai mawaki suna ce mai boka suna ce mai mai sihiri duk waɗanda kalmomi suna jajjewa mai su saboda haka rai ne ya faɗi sai Allah ya ce mai fasir ka yi hankuri ka yi hankuri ku jera ta a hakan duk wanda ya hauta sai ya samu irin wannan jarabawa ku jera annabci ke da annabi Nuhu ya hauta majanuni suka ce mai mawakaci suka ce to kowane annabi da ya hau wannan jera ya sha wahalarsa Kola ya sha ta kuma ya sha wahala. saboda haka ka yi hankuri da dabon linnabi sallallahu alaihi wasallam ya hankuri alama ya kulu na kubbaru abin da kayayyar suke faɗi gare ka mina tukalibi na kare taka da suke yi wasabbe wasabbe bi hamda Ka kai tasbihi da yin godiya ga Allah ubangiji salli kai sallah amidan kana mai godiya ga Allah kan da nuru shamsu kamin rana ta kullu ai salatu zuwa sallah asuba wa qabla durubi da kamin rana ta fadi ai salatu zuwa wa asar a asuba da asar wa min al cikin wani yanki na dare biyu nan ma kai mai tafiyi ai sha isha'i ne ya sha isha'i biyu wato magariba da isha'i wa dabarar sujudi da bayan sujuda kuma bayan salloli yubatu alhamdulillah alba jam kuburi wakore abe kutani amasir ediba ai wasu adba ai sallin nawabil kai sallan nabiloli adbara sujudi wato sallolin nabila kai sallolin nabila almasanuna wadda aka sunna ta akibar fara'id karba kan shin farallai wakila wasu malamai suka ci wato ba salloli aka nini ba da ya ce abin na wata bai da hamda rabe ka kamda zuwa shan wa kamda zuwa da wato tabbina da yana a kan ba salloli ba hakikatar tasbiya hakikanin tasbiya ne ake yi fiya da al'aukati cikin wasan gano lokuta malabisa da alhamdu kai tasbiya amma ka ci tsaye da yamma Allah godiya wasu malamai suka ce yadda yake lahirin nan haka nan ne in ka zanna ka subhanallah subhanallah kuma ka gama da subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdi ka gama da wannan ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka gama dai da abin nan ga tahmidi ga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wannan shine abin da ake yi to idan ka ci gaba da tabbiki ga Allah da kuma tahmidi ka saurara wasanni wasanni wasanni يوم ينادي المنادي من مكان قريب الله يجي إن كاتب غبدا وانا عايشي wasanni ka yi saurari ya makatabu ya kai abokin magana a abin na ka saurari makuli magana da inda ka tsaya ayyukan ka tsare wannan ayyuka yawan tasbihi da tamidi ga Allah cikin waɗanda lokuta to ka saurari makuli magana ta yau mai yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira ko israfi min makanin karibin daga wuri wanda ya kusa da sama daga sama wannan wurin da aka kusa wa ko ta karatu ne shi ne kan karanta ta baitul a karabu da min da alim wuri da rahi kowane zama a kusa da sama cikin wuraren da aka wuraren da aka wannan dutsen ya da kowane zama kusa da sama da ta kira kun gani wato wannan kamar a ce mu koma da Dan ya ce abin nan watan da ya hamdu da kuka kamar dulu da shan zuwa kamar dulu da wani da ne da kuka biyu wa da ne kan da saurari to abin da ya sa ake cewa kamar lama ko mata don ko wanda bai yi waɗanda ba zai saurari kira ko wanda bai yi waɗanda ba zai saurari kira idan wannan rana ta yi to abin da dai an muhimmi wanda aka so a kula da shi ko yawaita wata watakila wannan kira da za a yi ranar da za a yi wannan kira zai muku sauki abubuwan da za su yi ne za su da sauki wannan dai shi ne kawai abin da ake addini in Allah ya so mutum ya tsare tasbihin nan samawa da aka umarce shi yana ta yawaita yana ta yawaita ranar da duk mai kiran nan da ya kira zai ji sauƙin al'amari ranar lahira kenan zai ji sauƙin al'amari ranar lahira sai kana iya haɗe da wannan cikin sallah ka akwai tasbihi cikin tasbihi a babu sallah amma cikin sallah akwai bibiyi duk wanda ke sallah yana yanzu. saboda a kai sallah kai bibiyi ai ka ga can su surata da hijiri ai ka ga cewa ya yi abin nan fasabbe da hamdar rabbika wa kun min sajidi kai tarbiyyi da gode wa ubangiji ka san cikin masu a ka ga ya haɗa da tarbiyyi da sallah ya gama duk gaba da saboda haka ana iya haɗe su a kowane duka lokaci da yake yiwa sai dai kamata abin da ya kamata mu lura da shi shi tasbihin ga ya faɗa kamla tulu da shamsu wa kamla buru da a lokacin nan ba mu sana ya kamla tulu da shamsu wa kamla buru da a lokacin nan ba mu sana tasbihi ya to su wa'annan lokuta an yi son tasbihi cikin su bisa kasalla ko da akwai ta lokacin da kabla da shan wato mutum ya yi tafi ya yi kira a ƙwararri ya yi kowane abu saboda shi tarbiyyar shi Allah ya ce shina so wannan wurin da kira a ƙwararri amma kira a ƙwararri ya halitta kowane lokaci amma dai wannan lokaci tarbiyyar ya yi shi lada lada da kai an ce kira a ƙwararri na da tana amma ba wannan lokacin da an kace ba shi an ka saka ba ka ce to bari in ba wanda an ka saka in yi wani to wanda an ka saka ya fi lada duka da wanda ba a saka ba wannan lokaci Allah ya gafarta mu amin shi mai kira da ya kula cewa yake ayyata hal izamul baliya ya ke kasa wanda ta ta daddake ta zama gari wal awsal mutaqatta ya ga wani waɗanda suka gurgunce wannan mata matamajika ya namomi wadda ta ita ma ta karkace an kai tamzidin ta ce ta wa hulun mata mutafarrika ya gashi wato jam'i shida abin sha'a jam'i ya gashi daban-daban mutafarrika wanda suka razaba to duk ku game wuri guda nan za a yi amuru kunna an nan. Allah hakika yana umarnin ku ku taru da wasu da kalla a da ga shari'a daga nan da duk wani abin da an ba wanda ya faɗa can farkon sura ma kada alimna matan tanfusul abin ku to duk wannan abin da shi na duk zai su gaba ɗaya sai shiga mai wuri guda duka sai halittar mutum ta kammala rada sai ya tsayu gaban Allah don sauraro abin da za a yi yau mai yasa ma'una يوم يجمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم بدل من يوم قبله يوم يسمعون ranar da za su biya a kalba kullum don halittu ranar da halittu gaba ɗaya za su bi a tsayata kawa bil haƙƙi da gaskiya tsawa bil ba'asi ta tashin kiyama wahiyan nafkata saniya shine busa ta biyu min israfi daga bakin mala'ika israfi da wanda ya busa tantawar farko kowa ya mutu da zai sake busawa kowa ya taso kuma wa wa ya atamilu an takuna qawla nida'i wa ba'd wa ba'd wa ba'd yana yiwa wannan asaya za ta kasance kamin kawalan da da a yi kamin kiran can da mun ka ambata a yi tuhal izamul baliya wa ba da hukumin ayyuwa wannan sai hadisan bayan an yi wancan kira yana yiwa kamin a yi kira yana yiwa bayan an yi kira dalika wannan yawon da da ranar da za a kira mutane minar sama'i daga sama yawon kuruji ranar hitowa kenan minar kaburi daga kaburburan yau ma abin na nan na saba yawma wato yunadi muqaddara yunadi yawmal khuruj ay ya'lamuna aqibatul kadibi in an kai ranan su za su gane aqiba karyatawa da sun kai za su gane sakamakon karyatawa su saboda rahama ka Allah mu dai ka samu cikin masu gaggantawa da duk abin da kaka son a gaskanta inna nahanu nuhi inna nahanu nuhi ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم mu gaba wani mu ayawa wani mu wa ilaina almasir kuma makoma zuwa gare mu take Allah yake mu wa muke raya wanda mun ka ga damar rayawa mu kuma ka kashe wanda mun ka ga damar kashewa saboda haka ba mai kashewa in ba Allah ba duk wani wanda ta ji an ce ya mutu to Allah ne ya kashe shi domin shi ya kaddara mai lokacin kashewa a shi mutum yana gudanar da abubuwa ne bisa ga kaddara Allah ya zama sababu wato mutum na iya zama sanadiyya a ce abin na ya buge shi ya mutu amma ai shi koren ya bai san inda yake ba zai san inda na wani yake domin Allah dai na san inda da yake amma dai mutum na iya zama sababu to kuma in ya zama sababu Allah na iya hukunta shi idan ya zama sanadiyya in ba a hukunta shi na duniya ba Allah ya kare mu yawma badala mi yawma qablahu wa ma bai nawa wato bai na abin na yau mai isma'ul ko yau ma abin da ka aya da ta gabace ta abin da ke tsakaninsu wato a itiraji yau ma ta shakaku bi ta hadidu shi ne wato ta shakaku wa a bi ta shididi ha بإدغام التاء الثانية في الأصل هي ta shakaku da yawan mata shekaru la'adu an mafira da ambata ranar da muke rayawa mu kashe ranar da makoma ta ke wurinmu to rana ce wadda ƙasa wato wata shekaru la'adu an ƙasa za ta tsage ga mutane da ya to a da sauri jam'u sari'in wato sari'an mafuraɗi abin na halin muqaddar ayyuka ya juna musulahi sai mutane su yi daga gurra, musulmi suna sauri Allah ya ce zalika hashirun alaina yasir wannan ta tayowa ce alaina ya yasir wanda Muhammad sauki gare mu wato a tada mutane a yi su daga gurra? a yi mutu shari'a Allah ya ce hashirun alaina ta tayowa ce daga wurin yasirin wanda an mai sauki fiye fasalin ciki akwai rarrabewa bainal mawsuf wa sifa ah, tsakanin al-mawsuf wa sifa bi muta'alliqa da abubuwan da suka yi alaƙa da ita da da ihtisas saboda abin da ihtisas wa huwa la yadiru wannan tafsili da aka samu baya cutarwa ga ka'idar larabci wa zalika isharatu ila ma'anar hashari wannan kunga radda ƙasa za ta tsagi to ishara ce ga ma'anar tashin kiyama wato ta tare mutane al-makabbaru an bihi anu wanda aka ba da labari game da shi shi cagewa labari na aka ba su a anu game da tashin kiyama wa huwa al-ihya'u ba'da abin nan ba'da fana a rayin mutane ga tsage ƙasa mutane su hito ba da fana bayan da sun kare ba kowa Waljamu a tara mutane wuri guda da la'arar don a gita su gaba Allah Allah shi musu shari'a saboda rama ka Allah ka tausaya mana ranar kiyama kuma ka tausaya mana nan duniya na hannu a'alam نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون الله يتسوى كائرا قريشا أبن سكواتي مني كتنفا kai ka daina ba ta ranka ga abin da suke faɗa maka mu mun dara ka sanin abin da suke faɗi ba na hannu a alam bi ma ya kuluna mu mun dara ka sanin abin da suke faɗi ai ko fara ƙwarai shi tahiran na ƙwarai min kaulin na magana su da suka ce aja alal aja hata ilahan wahid yanzu zai tsaya abin bauta suka asali kuma Allah guda haga inna haga la shay'un ujab lalle wannan wani abu na abin mamaki to mun yi ka sanin wannan kalmomi da suke faɗi lokacin da ba ka da, duk abin da ka jiya wannan mun ka jiya ya yi wanda ka jiya sa'annan kuma wa ma mu ilaika abinda suka dingina wa gare ka mina asiri na sihiri wa shi'iri da nawaka wal kahana da bokanci wal jinuni da hauka suna a kai mahaukaci kake ce to duk ga abubuwa ba wanda duk ka jiya wanda mun ka jiya ya wanda ka jiya yawa na hana alam bi ma yakunu saboda haka idan dai za ka yi wa'azi ka tsarkake niyyar ka yi aikin kada kyawu ka ɗebe manawa wace iri ka sa manawa mai kyawu tsakaninka da Allah shi ne kawai abin da ake so ga mai da'awa ya yi ka yi amma abubuwan da ake faɗi inda yawa a ba ba ko ba ba ba a gaskiya na kai ta ta tsara balle wa abin gaskiya da bai bar wa ba bai bar kani ba bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar aboki na abotaka bai ba abokin zama bai bar abokin mabotaka ba kowa ya shawa. to wanda maka na rashin gaskiya yana yi wa wasu abin da suka so a kare kare da duniya bale wanda ka cewa kowa da kowa ke kawawa saboda haka hankuri za ka yi mun yi ka sanin duk abin da suke faɗi suna jingina maka mun ɗara ka sani wa sanujazihim ala zalika kuma za mu saka musu da wannan kun ga fihi tafiliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai ɗebe ma annabi kewa wato cikin wannan akwai ɗebe ma annabi kewa da ba shi hamburi sallallahu alaihi wasallam cewa kai abubuwan ga da kake jiwa muna jin wayanda sun kaɗara su gace ka yi hankuri ku a haka fa zakir bil qur'ani kai tunatarwa da alqur'ani man ya kafu wa aidi ga wanda ke jin tsoron tacewar Allah subhanahu ta'ala wa al-mu'minu nasuni mu'minai suke jin tsoron da zaki. abin na na fayyannawun almuntafi wani biyu su su suke amfani da alqur'ani Allah ya sa mu cikin su wa amma man adama amma wanda bai cikin muminai fananu na fa'alu bi mu za mu aikata da suwa ma buhu a aqwalun abinda maganganun su ta wajarta wadda su da iya amalu abinda ayyukan su take da awawa da take nuna min anwa'il aqabi na nau'i nau'i na hukuma wa qanunul adabi da fanni fanni na adaba duk zamanin da na masu kai su amma qawluhu da yake wa'ida wa'idi wato man ya kafu wahida ya ce samu da dole da yayi wato ana rubuta shi ba tare da an ce wa idi e ba wata ba za ku kuli ce ana ya wani nan ta wa idi e ana shayi ta fil a ga a wasalan wato wajen wasan da a inda za a yi wasalin wato wasalin wannan sura da wadda an bayar wa waƙafa da kuma waƙafi ko da za a tsaya wa da ana shaye ta kamar kuma ya shaye ta kamar wani ya amma waƙara a hawar warshe ya karanta da waƙidi bil isbat ya tabbatar da yawon wasalan idan za a yi wasalan na kira'a wa waƙafa ko za a yi waƙafi na kira'a to duka dai ga warshe akwai wannan yawon ta waƙidi to Allah muna roƙonka da darajar wannan sura da ɗaukakarta da ta, da ɗaukakarta da ta wurinka kuma da imanin mu da kai da imanin mu da alƙur'anin ka da faɗi. Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan gunubai ka kare mu daga sharrin duk wani mai zai mu da shi na boye da na bayyana duk wanda ka sa manawa ce sharri gare mu Allah kai muna magani ne Allah kai muna magani kare mu ka kare uwaye ka kare iyali ka kare diya da zuriya ka kare mu daga sharrin duk wani mai nufin mu da shi ka kare mu daga cuta duk wani mai nufin mu da cuta ka kare mu daga makircin duk wani mai nufin mu da makirci da darajar wannan sura Allah ka sa mu yi karshe mai kyau kuma Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin laya da yake cikin cikin kunan gana mu Allah ka warkar da mu kuma Allah ka buɗa mana tsohoni na alheri tsohon shafi ko ka daɗe mana ka sa mu yi karshe mai kyau ka sa aljanna makoman da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana kuma da daraja ta ka kama mana tarbiyyar ɗan mu. Allah ka ana mana su ga hanya kama daidai ce Allah ka sa zama a tsare to wannan sura wato ta kare daga nan sai suratu ta ta kare daga nan sai suratu zariya ne makiyya Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وزرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا suratul zariyat makiya hiya 60 aya tana da aya 60 daidai wa mawdu'a ar-ra'isi jagora abinda take koyawa take ku wa koyawa adallahi tabbatar da aukuwa alkawarin Allah fi umurin duniya wal akhirah ga al'amuran duniya da lahira wa bil qabri wa ghairi wa bil khairi wa ghairi da kuma alkawarin Allah ga sha'anin alheri da kuma wani ne wannan sura alkawarin Allah ke tabbatarwa duk alkawarin da Allah ya yi to zai zartar da wannan alkawari bismillahir rahmanir rahim wadariyat wato yana rantsuwa da iska mai shekewa ai arriyahu iska wato jam'i na riya da ya hanci a yawo wato iskokin rahama iska mai bugowa ku ji sanyi ku ji daɗin kwana iska mai bugowa zuwa ya ɗebe mu ku rage jin zayi iska mai bugowa a sako da ruwa ku yi shirka kuma ku ɗiba ku sha iska mai bugowa dai da alheri kowane iri ita ake ne da azariya ce a nan ita ce Allah ke rantsuwa da ita. Ariyahu ta zuru tura wato iska waɗanda take sheke turka wa gairi da wani garwa shekewa masdar wayo kalu tazrihi zarya ya an ce tazrihi zaryan ma'anarsa tawabbudi ta bugo da wannan kura falhamilati kuma ina rantsuwa da giragisai masu ɗauko ruwa ai ashab giragisai ta hamilul ma'a wadda ta ɗauko ruwa wakara ɗauke da nauyin ruwa masu nauyi kwarai sikila masu nauyi ka mafa'ulo wato wakar abin nan wukira mafa'ulo abin nan alhamila jariya ce kuma yana rantsuwa da jirage wayanda suke gudana a tsogon jirage ta jiri wadda take gudana a wajen yamma bisa ga fuskar ruwa ya tsora da sauki ai bi sahula cikin sauki madara fi bi hal ai mu abin nan yassarata wato an sauƙaƙe wannan abin an jirgin tana tahiya cikin ni'ima da jin daɗi Allah ya gafarta mana wato Allah ya yi rantsuwa da iska mai sheke abubuwa ya rantsuwa da giragizai masu ɗauko abubuwa ya yi rantsuwa da jirage masu doko abubuwa duka waɗanda da kun ka ji yaranci kayan suka ɗaukewa duka su kaya suke ɗaukewa Ba Allah ya gafarta mana amin wal muqaddimati amra Allah yana rantsuwa kuma da masu rarraba al'amari al mala'ika taqasimul arzaq wal amdar kun san Allah shi ka hukunci ya rarraba al'amuran amma kuma hikimar Allah ta hukunta in Allah ya rubuta a dawa ne dawa ne za a ba su naira dubu su duka to Allah ya hukunta hikima ce ta hukunta ta mala'ika kaza kai na za ka yi wannan aiki da kai da wani wajen raba yana iya raba abi ne da kai ne amma hikima ce ta sa ya nada wasu masu yin wani wannan an ce wata karantarwa ce aka koya mana ba duka aikin da aka iyawa za ka yi ba akwai aikin da kana iyawa kuma kana iya sa wani ya yi maka wani aiki kana iya yi kuma kana iya sa wani shi maka wani aiki ba duka aikin da kaka iyawa za ka yi shi ya sa Allah ya ce wani makasar mace amma ai almala'ika ta kasimul arzak mala'ikun da take rarraba arzikoki wal amdari da ruwan sama wa gairi hada wannan ta bayan al’ibadu wal bilani tsakanin bayan Allah da tsakanin garuruwa kuma. matu a tu'adu dama abinda aka yi muku a alƙawari a tu'aduna ma abinda masu da iya ai wa wa'adahu lalle alƙawarin da Allah ya mutu ba su da kiyama wa gari da wani nai la sadiqun lalle gaskiya ne حيث وعد الصادق للي على قولنا نقصيا إنما توعدون الصادق وإن الدين وإن الدين راجع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من بك وإن الدين لليس كما قرانا لا يرى ai aljiza a ba'adar misali wato sakamako bayan misali kusan ranar kiyama za a yi wa mutane hisabi sannan a saka ma kowa da abin da hisabi ne ya nuna to wannan to wannan sakamakon bayan hisabi lawake wala ma'ala zai auku ko shakka ba wannan zai auku lokacin da za a yi wannan sakamako Allah ka tausaya mana da darajar sunayenka amin kuma sannan abin na wa'inda su ne tsawaye wata ma kuma Allah yana rantuwa da sama da ta hagu wato Allah yana rantuwa da sama kuma zuciya abin nan wato hugu na an ce hugu jam'a hadika kadari kaje wato hanyoyi hugu hanyoyin taurari kadari kaje wa wadari wato ma'anar abin an alhabu ai sahibatul tsoro Allah na rantsuwa da sama amma zuciya hanyoyi fi alhalqati a cikin halakati halittarsa an halittar sama da hanyoyi da yawa ka durke durrami kamar hanyoyi cikin rairai haka nan abin nan hanyoyi suke a cikin sama minha tariqul muwasalat daga cikin hanyoyin sama akwai hanyoyin sadarwa kun ga yanzu aka ɗauki waya da abin da ya yi kama da shi da na abubuwa daban-daban wayanda aka umarni da su na sadarwa hanyoyin sadarwa a tsakanin mutum da mutum tsakanin ƙasa da ƙasa hanyoyin sadarwa na al'akabariya na ba da labarai wal izariya da na gidajen rediyo a sautiya na sauti Wani marayya da na kallo wato talabijin haka wa gairi zalika da wani wannan duka wannan da hanyoyi to sama amma a zuciyar sana ai bincike na ba wasu hanyoyi na turawa sun kai na daban sun ana sada labarai da su ba bincike dai na sun kai yanzu sun kai ga hanyoyin ko ci hanyoyin akwai su fiye komi bai baka ba hanyoyin ko can Allah ya yi abi ne tun kamin a yi bature Allah ya yi abi ne illa dai ya za a yi su gane ba su gane ba sai yanzu na yanzu na sun ka gane wayannan abubuwan amma tun a dal akwai su kamar sun ka ga qur'ani ya ba wallahu a'lam innakum innakum lafi qawlin muqtadir innakum lafi innakum ayyuha kufaru lalle ku ya ku kafirai bi sha'anin Muhammadu sha'anin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa bil Qur'ani da sha'anin al-Qur'ani la bi qawlin mukhtalifin kuna cikin magana mai sassabawa yau ka ce kaza ne gobe su ce kaza ne ba su da tabbas don kagawa na suka yi su wani saboda haka kuna cikin magana mukhtalifin mai sassabawa kila an ce abin nan wato wato wani lokaci idan suka tashi magana sai su ce ma annabi sha'irin mawaƙi na wani lokaci su ce mai sahir mai sihiri na wani lokaci su ce mai kahin boka ne wani lokaci su ce ma ƙur'ani shi'irin waka ne wani lokaci su ce ma ƙur'ani sihirin sihiri na wani lokacin su ce makurani ta wani kun ga ba su da tabbas wato ba su da magana guda to idan mutum ya rike gaskiya aka kaki da mutane na ta sassaɓawa ga al'amari ne in suka kaga wannan yau gobe su kaga wancan jibi su kaga wancan suna ta sassaɓawa ba su da abin nan matsaya guda ga al'amari ne don al'amari Allah imani da shi ɗaya za ka yi karanta amma in laifi ne za ka yi to za ka yi shi sassafa amma da duk ka da sai ya saba maka to Allah ka gabarta mana Allah ka kare mu ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira ka yi mana ƙarshe mai kyawu mai kwakwa an يوفق عنه ونفق وجد الخراجون الذين هم في غمرة ساهون yawa bakwa anu ana karkatarwa daga barin annabi sallallahu alaihi wa sallam an nabi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an ai wato an imani bi wato ana karkatarwa ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana karkatarwa game da barin bin alqur'ani wato mai mu'jiza man ofika wanda da aka karkata shi aka karkata Qur'ani yana nan gaskiya sannan annabi sallallahu alaihi sallam gaskiya ne illa dai wanda aka karkatar ana karkatar da shi duk wanda an karkatar an karkatar da shi amma dai ƙur'anin gaskiya ne ko muhammadu sallallahu alaihi sallam gaskiya ne sai dai wanda an karkatar ya karkace amma dai gaskiya ne shi annabi kuma ƙur'ani gaskiya ne saboda haka yace man ofika wanda aka karkata ai sirfa anil hidaya wanda aka karkata ga barin shirya shari'a ilimin ilmin lahi ta'ala ga ilimin Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala tun adali ya san wanda za a karkata ya san wanda kuma shirya ce za ta tabbata tun tun Allah ya san Allah mu dai roƙon ka muke yi ka sa mu cikin wa'anda ka shirya kuma ka tabbatar da zuwa cikin shirya. amma zuwa ka tabbatar da su suna da cikin shari'a kuma ka shigar da su da jagoran shari'a Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cikin aljanna wato allazina hum qutila tarasu an abin na. Allah an ci makaryata ayla ina kadabun Allah an ci makaryata azabul qawli al-muhtadith ma'abuta magana challa ta sassa wato wani lokaci su ce qur'ani waka ne wani lokaci su ce bokanci a wani lokaci su ce sihiri na to Allah a nemi da waɗanda ka sukar manzon rama wani lokaci su ce mai mawaki wani lokaci su ce mai boka wani lokaci su ce mai mai sihiri to annabi dai bai mai da hankali na gare su ba to Allah ya ce shi ya la'ani saboda haka idan ka yi faɗa da mai wa'azin gaskiya ko shi ke ce maka ko to Allah zai ce ko shi bai yi magana ba kun gaba ku ji abin da annabi ya faɗa ba amma kun ji qur'ani ba ku ji abin da annabi ya ce da aka ce mai mawaki ba ko aka ce mai boka ko aka ce mai mai sirri ba haka ɗaya qur'ani kun ka ji ya ce ku kila kan rasu Allah ani masu kaddara wannan suna da faɗin masu sakawa karewa kun ga qur'ani shi yake kare shi saboda haka a yi kokari a yi ayyuka masu kyau kuma a mai da lamari ga Allah shi dai Allah in kai don shi to shi ko zai kare ka bai cewa sai ka wada ka mutu zai kare ka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala su alkarra suna dinna Allah dai na wasu gabata wanda suke cikin jahilci ayin jahalin ya gami rubo suna cikin magajin jahilci yana lullube kawo na suna karam ciki ai gabilu sun kala an amgal akira ga al'amarin lahira jama'a ku yi kokari ku rika zuwa makaranta ku yi kokari a rika zuwa makaranta mai kawa'idi ya sai ne ya sai makaranta mai hadari ya sa'i ya sai da ita mai shimawi ya sa'i ya sai da ita mai arba'u na hadisi mai a bahari duk kowa a tattara a tasan makaranta wato duk wanda Allah ka da alheri karanta da shi ya kai duk wanda ya kame da alheri karantar da shi wanda duk mai yi ne da alheri sai ya bashi bi ga matan tsawo. cikin jahilci suna ta rafkarwa suna ta ɗemuwa cikin jahilci yau ya yi kaza ya ce gaskiya ta gobe kuma ya dawo ya faci wannan abin ya ce kuma ba gaskiya na yau ya ce wani na kwarai na gobe ya dawo ya faci wani ya ce ba na kwarai na ba jahilci ke nan abu guda zai taimaka wa mutum wato gane addini saboda haka a yi kokari a rika zuwa makaranta ya jama'a a yi kokari a rika zuwa makaranta ka je makaranta da kawa'idinka a koya maka a abin nan farilla guda cikin farilla a ka dawo ka yi shayinta in Allah ya nuhe ka da komawa gobe kuma ka sake komawa a koya ma wata farilla guda biyu ke ji ka koma gata ka koma ka yi ta yi kana zuwa kana zuwa kana zuwa har ka san wanda za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk inda duk wani mugun abu da kake ji wato za ka yi tijalici ya kawo shi kun gan shi kutula karrasu allazi na wafi gaba wanda suke cikin jahilci su ne an kala'ana jahilai jawo suna suna lemuwa cikin jahilci shi ilimi gaskiya kullum bai cutar da mai shi kullum ilimi kullum zai amfani mai shi duk ilimin da ka yi ko na kwaɗin ƙasa na sai ya amfani ko na kwaɗin ƙasa na kana zaune wata rana wata babban matsala ka tasowa ta kwaɗi a ce a bi doka sai a bi doka ka taho ko ka kwaɗa ƙasan nan da kyau a kurbiya ka kuma a yaba ma a ce ka iya aiki saboda haka ilimi yana amfanin mai shi ku yi kokari a yi ta kokari a koyi ilimi amma dai kada a mance da ilimin addini ilimi kowane iri yana da fa'ida Allah ya fiyafarta mana Allah ya sa mai karshe mai kyawu ya nuna يسألون أيان يوم الدين يوم على يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا wato idan kuna so ku gane ku kwanta da hankalin ku manoman ga na daji yan ga aiki leburori kwanan baya lokacin da aka dora maganar noma kuna ganin wani gwamna ya zo jihar Kebbi aka samu mai ma kawayawa an ka loda mai su da an ka kai su dai su koya mai wanda aka noma noma ya kasu shi to inda ba su iya ba yau ga su ga gona sai ga su ga din kai kana kai ko ya kana kuma da noma dai ya ci wannan jihar ya ce manoma ya kaso a samu mai ƙauyawan daji na an ka loda mai da motoci su sai su koya mai aikin noma don mutane na yi jahilai ba su san wani abu kun gani ana ɗauka wanda bai san wani aka noma ba kun gashi shi ilimi kowane yana da amfani kada ku yi wasa kada ku ga wai ilimi sai wanda gwamnati ka ka aiki ta batun gwamnati ke ka aiki kai ilimin ka in ka samu aikin gwamnati ka yi in baka samu ba samu aikin ka kai kowa ilimi bai wala kanta in bai samu wani aiki ba yana samun wani aiki wannan jahilci na mutum ya ce to karatun mi za masa ɗaya mutum da ko ai babu aiki wannan wawa na wannan mutumin wawa na in bai zama ɗanai ba sai ya kamata ma a ce bai ɗanai kowa ya kamata ya zama ɗanai ya kuka ce ya dan ba a kama aiki ba ka cikin ka ba ku a ilimi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ya samu mu yi karshe mai kyau ya sa nuna nabi sallallahu alaihi wa sallam suna tambaya annabi istifhamu istiza'in tambaya ta izini ayyana yawmul din yaushe ne ranar kiyama za ta tsayuwa ai makama jihu yaushe za ta zo wa jawabin ansa da za a basu ya ji ranar kiyama tana zuwa yau mahon alan nari yau ranar da ake hitin su da wuta ayyu an gabu na fiya ana musu azaba cikin wuta ranar nan da kiyama na ta auku dan kiyama idan ta auku kayare rekam, ko ne su aka yi idan kiyama ta sani saboda haka ranar da ake musu azaba da wuta ranar nan ne ranar kiyama wa yuqalu lahum sai a ce musu hina ta'dib lokacin da ake musu azaba da ذوقوا فتنتكم فقد بليت أي تعذيبكم عذابكم هذا العذاب الذي كنتم ta تستعجلون wannan azaba shine wanda kuka kasance kuna neman gaggawa da shi ga duniya can duniya ya ce ba kuna cewa mata da rawa to shi nan ya taho Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu innal muttaqin إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مهزنين كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا Inna al na lalle bayan Allah masu takawa fi jannatin za a shiga da su shiga aljanna ka sace gonaki na aljanna wa ayyunan da gwaron ta jirijiya wato ƙorama tana ta gudana cikin aljanna san da an samu aljanna ko darajar sunayen ka Allah ka samu cikin bayan ka al kuma ba mu dai ba Allah ka sa da uwayen da uwayen da kakanninsu Allah ka sa da mata mu da su da kakanninsu ka sa da mu da dukkan zuriya wadda kan ba mu da wadda za ka ba mu ila yau mu, Allah ka sa mu cikin bayan ka almutaki su almutaki da yan sun shiga aljanna akhiri da suna masu karba halin min damiri fiye abin da fiye kabarin inna wato akhiri na fiye kabarin inna wato fiye inna almutaki akhiri na ma atahum rabuwa suna karba abin da su ya ba su sun mutuki da mina sawabi na lada inna wa kanu kabla zalik su sun kasance kamin tawawa lahira ai buzulu mu janna kamin su shiga aljanna ne na duniya suna masu kyautatawa can duniya saboda kun san ga ka'idar Allah Allah ya ce inna rahmatullahi qaribun minal muslimin lalle rahama Allah ku su masu kyautatawa saboda ga kowa ka sanya samara ma Allah aljannar rama Allah ne don mai kyautata ibada ta kuma yana ta maimaita muku jama'a babu wani rayu su kyautace abubakar sama da aka ce shi ba saboda haka dole sai an rika yi ana leƙa makaranta a rika yi ana leƙa makaranta kowan ku ya sai kawai ne kowan ku ya sai kawai ne kakka damu da shi dan nuwa yadda ka ce ya ba a karatun qur'ani a kawai wayannan shedan nuna karka damu da su shedan nuna ba su karanta shi ba ba su san shi ba suna neman su walakanta shi sai ka idan ka ka makaranta a rika koya maka harkar sama da kake ibadarka in ka wuce kawa'idi sai wani ma in ka wuce kawa'idi Allah ya gafarta mana hukunce-hukuncen da ke cikin kawai dukkan sai idan mutum bai san su ba in yayi sallah babu ta. in yayi azumi babu shi in yayi hajji babu shi in yayi sadaka babu hukunce hukuncin da ke cikin kawai duk wanda bai san hukuncin nan ba duk ibadar da ya Allah bai san amma karatun Qur'ani in ka iya surori guda uku sai ishe ka sallah duk inda kai sallah duniya ana amsa ta ka iya fatiha ka iya kula a bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nasi sai ya sheka kowace sallah raka a biyu gare ta wanda aka wa fatiha da sura da kanan da fatiha ka da sura kowace sallah ana maimaita fa ana maimaita fatiha cikin ta ga kanan da fatiha ga surorin nan da sallah ka tayi amma qawaidi in ka karanta rabi baka san rabi ba baka da sallah ba rabi aka ko duka sai ka san hukuncin sallah duka ka san hukuncin wanka ka san hukuncin alwala ka san sauran hukunce hukuncen nan na sallah in sun lalace da abin da ya kama da shi sannan aka an sallah in ka wa da kanga dama yana aka bari ta inda ka inda yi suwa ta na inda ka yi suwa ta na aka bari ta kowa bai dauka ta don ba mai dauka mugu sallah ku lura da wannan saboda haka kowannen ku ya yi kokari a fuskanci makaranta a rika yi ana zuwa makaranta ana kai makaranta ziyara kowanku kuma ya yi kokari ya sai kawai ya shi duk wani mallamin da ka ji a inda ya kasa ga yake Najeriya da kawai ya ba kowane na in dai mallami na sai dai ya mallami na amma in dai mallami na da kawai ya fara duk wanda ka sani ban yi zuwa maka ko guda ba sai dai yan buge-buge na wannan ya hanga masa mai ya wai ba san mai hadari ba kai uban ka sani ne an kai me kawai an ce maka je ga yake balle kana ji kake ba baka san uba ne ba kai yanzu ko nan giwa ta san ka ce an san sunan uban ka balle ka to kana neman ka bata mutanen kirki mutanen addini wai kai ka shiga shedani to ko ku yi tabbata waɗannan mutane ko kana shi addinin kuma ku ɗauki littafin addinin ko ku yi karatu inda ba littafin kwarai yana ba yana tabbata Allah ya gafarta mana kanu qalilan min al-layli ma yahjabu sun kasance kaɗan ne suke kwana da daddare ayyana muna suna yin kwana ɗan lokaci kaɗan wa ma dai ma ya haja o za a na tulata a kidar killa wato eh, lokacin da suka kwana ya yi kaɗan ƙwarai wa ya haja ona saburkan wa kalilan wato zarfu eh, abin nan zarfu wa zama. ayyana muna bin zamanin yasira suna kwana cikin zamani ɗan kaɗan wato abin nan kalilan zarfin zaman wato zamani dan kaɗan suke yin kwara wai wai salluna aktaru suna sallah ga mafi yawan abin nan mafi yawan lokutan su na dare wa huwa tafsirul lil insan ya ce musulina to wannan shine fassara ga insanin da suke yi wato suna ce ibada suna kula da ita kuma a kuntu nace mana kama kamsa salawatin fil masjid wanda ya tsare salloli guda biyar masallaci inji malam ma'al jama'a tare da jama'a kulle min kowane yini wa huwa al shi ma mai kyautatawa ne wa qalilan min al-layl ma yaji shi ma yayi kwana dan kadan daga dare abin da yasa yake haka nan kusan wasu masallatai aka yi sallah wato isha'i bayan dare yayi ake sallar isha'i ba da gama magariba ba amma wanda wasu wurare aka yi kun ga idan kuka tsaya kuka jibi faduwar rana daga wajajen karfe bakwai faduwar rana daga wajajen karfe bakwai karfe bakwai da minti tara faduwar rana to kun ga zuwa karfe tara daga bakwai zuwa tara kun ga an samu wajajen awa biyu a wannan lokaci to kun ga an ɗan ɗibi wani abu na dare an ɗan ɗibi wani abu na dare don an ɗibi kusan sulati na farko saboda haka shi yasa ya ce shi ma yana cikin wanda ka kwana ɗan lokaci kaɗan na dare shi ma kalilan min al-layli ma yatafakkaru wa bil asmari wa bil zahiri hum yastaghfirun وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون sun kasance kaɗan ne suke yin kwana daga dare wa bila tare wanda suka kuma lokacin sahur ba su yi kwana ba mai yawan dare har lokacin sahur kuma sai su yi su gifari lokacin sahur su yi idan kun yi sallah da daddare lokacin ƙarshen dare ya zo lokacin kawo sai a dakatar da sallah a yi ta istighfari ga Allah hannu wata ala haka ake so idan mutum ya yi sallah da daddare in ya kai lokacin sahur inda ya yi salloli ne sai a yi ta istighfari amma abin da naka son ku gane na su wato lokacin sahur yana farawa kamar yanzu da sahiya kawayewa karhe biyar ƙarfe biyar da minti hudu to lokacin sahur yana farawa tun wajajen karye duk lokacin sahur to ba dole tun sannan za ka fara su ba daga nan har zuwa ƙarfe biyar saura minti goma duk lokacin sahur to ko da saura minti goma ɗin ka ƙara sallolinka sai ka zanna kai ta istighfari sauran mintocin da sun rage sai ya tawaye kaga kai kai istighfari lokacin sahur wannan abin da ake nuyi kenan ba ana yi duk lokacin sahur ka kare shi gaba ɗaya da istighfari ba a'a kai sallah sai dai cikin lokacin sahur ka samu dan lokaci ko minti biyar na ka zanna kai istighfari ga Allah dan lokacin akwai alheri Allah yana cewa mai ya ba fa saji wala. ina mai kira na in ansa mai man ya salu ni ba huwa diya ina mai roƙo na in bashi man ya tagabiru ni fa biro la ina mai roƙon gawara ta in ta mai kun ga wannan lokaci mai muhimmanci ana so a same ka tana yin ibadin ciki Allah na faɗa ina mai neman gawara ta ina mai istighfari in an samu kana nan kana astaghfirullah wa atubu ilayhi Ka kaga ba sai ka ce gani ba ya ji ta gawara dai za a sun goma ma kai ta ya to shi yasa qur'ani ka zo a yawaita fari wannan lokaci wa bil azhari hum yastaghfirun ya allahumma ghfir lana allahumma ghfir lana abinda suke ta faɗi kenan wa bi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haka akwai haƙƙi lissa'ili ga maroƙi wal ma'rumi da wanda ya haramta maka ya ne roƙi almuta'affiqu mai kamun kai allazi la yasalu wanda bai roƙon mutane da ta'affuqu don kamun kai ne kun san shi wato roƙo zubar da rashin mutunci ka kawo shi mai mutunci bai yawan roƙe-roƙe rashin mutunci shi ka sa roƙe-roƙe in mutum bai da mutunci yana iya roƙonka ko ka hararai rai ne bai ɓaci don bai da mutuncin da ka bata mai ko ka hararai amma mai mutunci to shi ko bai da bai roƙawa don abin da ya gudu ya zubar da mutunci ne bai samu ba kamar wanda ake yanzu sai ka ga da ya ya zubar da mutunci ne wajen wani lalura kaza zagaran ban da kaza ban da kaza shi wannan da ka tau baka san halin da yake ba da ko da ka tau lalura da ta yi ta ka kun bai da wanda zai kana gaya mai zai ce to wani ka yi hankuri yanzu baka sa baka yake ba in an mu ga to kai in kana da mutunci za ka ji kanka ya yi gum to mai mutunci bai rokawa don gudun irin wannan sai dai ya bi hanyoyin da shari'a ta ci wajen nema kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ya mai da al'amari ne ga Allah subhanahu wa shi mai mutunci ke ga Allah ya ce mu Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon kwana wato nan wani Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin Allah ya gabarta mana Allah shi ya ma Allah ya sa mu yi karshe mai kyawu Allah ya sa kuma aljanna ta zama koma mu yi kiyama ta yi sai mu yi ma annabi musallati sallallahu alaihi wa wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم روحك بأننا نشهد أنك أنت الأحد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا رحمن يا عزيز يا جبار يا يا ملك يا بار يا مسؤول يا مقام يا سلام يا يا فتاح يا عليم يا شمس يا بارك يا حامد يا أحد

يا ودود يا مجيد يا بارك يا شهيد يا عفو يا رسول يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مؤمن يا مغفور يا رحيم يا مولي يا مجيد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا رب يا سلام يا عزيز يا مقتدر يا مقدم يا واحد يا أول يا عبد يا ظالم يا باطل يا والي يا متعالي يا قوي يا تواب يا منتقم يا عفو يا رب يا مالك الملك ذي الجلال والإكرام يا مقصد يا جلال يا مجيد يا مغني يا مولي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا سميع يا الله انا ربك باسمائك وسنتك يا وجه اسمعنا ما علينا وما لم نعلم اللهم ربك انا كجابر يا الله كجابر يا الله كجابر ya Allah bai a suma ya kawo suna ka gafarta mana dukkan zunubin da wasu zunubai da muke aikatawa mana roƙon ka Allah ka gafarta mana Allah kuma ka raba mu da su don darajar sunayen duk laifukan da muke aikatawa mana roƙon ka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka raba mu da yin don darajar sunayen kuma Allah muna roƙon ka bai a suma ya kawo suna Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ga wani rashin laya da a cikin jikin kuna gana mana roƙonka Allah ka warkar da mu Allah ka basar mana da damuwa da cikin ciki ga wata damuwa da bakin ciki da a cikin zukatan gana mu Allah ka yi mana maganin ta kuma Allah ya kuma ya karɓi suna ka tausaya wa